Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 4 ga watan Maris shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar niger ko ana iya jin ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya a birnin kuma su kuma za a ji mu ne a alfa radio yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai. Wasu Amurka hudu tare da wani matukin jirgi dan kasar Kenya sun mutu a wani hadarin jirgi mai saukar ungula a arewa maso yammacin Kenya. Sama da bakin haure ɗari ne suka kutsa kai wajen da jiragen ruwa ke lori a tashi jiragen ruwa ta Kale da ke Faransa da yammacin ranar Asabar. madugun in adawa ƙasar venezuela wanda amurka ke ɗauka matsayin shugaban riƙon ƙwariya ya yi kira ga 'yan bazinurai su fito zanga-zanga a yau litinin tukatar labaran kenan bayan ko kun gama jin labaran duniya za ku je kira da 'yan jam'iyyar pdp a jihar plateau ta tsakiya suke yi inda suka kalubalanci sakamakon zaɓe na 'yan majalisar tarayya da aka yi a wannan wurin to ko menene bukatar su inda da sun sai akan gaskiya ne a duba ward guda tara din nan ba yi zabe daidai ba a sauke su kamar yadda aka yi na wasu idan an sauke su an bayi lissafi aka ce to pdp ta samu kaza ka nan apc ta samu kaza ka nan za mu sani a gobe gudunar kuma za a fara wani aikin ba da maganin rigakafin cutar sankarau na gama gari a jamhuriyar niger wani likita ya mana karin haske a kan yadda cutar take alamu na fari kamar ita cutar ce ke fara da zuwa guda wanda da turanci ake ce ma debi brutal don wannan shine za ka ga mutum ya fara zama guda kan shi na ciwo ciwon kai mai tsanani da masassara babbar kotun jihar da magaram ta fara shari'a da ta saba yi a duk shekara domin rage cunkoso da ake samu a gidajen yari na wannan yankin inda a wannan shekara aka fi mai da hankali ne akan laifukan fyaɗe aliyu harande kuma na tafi na tafi da shirinsa na ilimi garkuwar dan adam amma duk sai mun gama da jin labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel wasu amurka hudu tare da wani matukin jirgi ɗan ƙasar kenya sun mutu a wani haɗarin jirgi mai saukar ungula arewa maso yammacin kenya jirgin da ya yi hatsarin ne jim kaɗan bayan da ya tashi jiya lahadi haka kuma ya faru ne a wani tsibiri da ke tafkin turkana gilbert cave da ke zama daraktan hukumar sufurin jiragen sama ya faɗa a wata sanarwa cewa jiragen biyu masu saukar ungulu sun tashi daga tsibirin jiya lahadi amma ɗaya daga cikin jiragen biyu ya samu matsala kuma ya hatsari a tsibirin ya zuwa yanzu dai ba a fitar da sunayen fasinjojin da ke cikin jirgin da kuma matukin jirgin ba har sai an sanarwa da iyalansu a shekarar ta gabata dai hukumar unesco ta majalisar ɗinkin duniya ta saka wajen shakatawar tafkin turkana a wajen a wato a jerin wurare masu hatsari a duniya saboda tasirin da da ke wajen ke da shi sama da bakin haure ɗari ne suka kutsa kai wajen da jiragen ruwa ke lodi a tashar jiragen ruwa ta kale da ke faransa da yammacin rana asabar kuma akalla mutane hamsin sun yi yunkurin shiga cikin wani jirgi da ya isa wajen daga garin dover na ingila a cewar wata majiya ta jami'ai akalla bakin haure 48 ne aka kama wanda hakan ke nufin kawo ƙarshen su na zuwa ingila ta hanyar amfani da jirgin lokacin da yake komawa sai dai kamfanin dillancin labaran faransa ya ce yawan mutanen da aka kama sun kai 63 jami'an tsaron faransa sun ɗauki mutanen da aka kama ta hanyar amfani da manyan motocin bas zuwa hedikwatar 'yan sanda ta kale biyu daga cikin bakin hauren sun fada cikin ruwa amma nan da nan aka ceto su jami'an jirgin dai sun ce an dakatar da jirgin har na tsawon awanni goma sha biyu lokacin da 'yan sanda ke bincike a jirgin kamfanin dillancin labaran faransa afp ya fitar da rahoton da ke cewa 'yan sanda sun ci gaba da binciken wasu bakin haure hudu har zuwa safiyar lahadi yayin da aka yi imanin sun buya a cikin jirgin da aka kama sauran bakin hauren an saurara yawan hare-haren da ake kaiwa tun ta ƙarshe da mayakan ƙungiyar isis ke rike da ita yayin da ake shiga rana ta uku inda dakarun amurka ke marawa baya ke samar da da jinkirtawa kasancewar akwai harin wasu wato ƙarin wasu fararen hula waɗanda yawancinsu ake amfani da su a matsayin kariya da yake sanarwa ta shafin twitter jiya lahadi mustapha bali mai magana da yawon rundunar mayakan siriya ta sdf ya ce muna ɗin jinkirta kai hare-hare ne saboda wasu fararen hula da ƙungiyar isis ke amfani da su a matsayin kariya bali dai ya faɗi a wani wato ya faɗi wani abu da suke yi ba wajen wato cikin abubuwan da ya faɗa bai faɗi abin da suke wajen kwashe fararen hular daga bangos ba duk da yake dai ya yi gargaɗin cewa faɗan da zai wato faɗan ba zai ɗauki lokaci mai tsawo ba ƙungiyar haɗakar dai tun farko ta nuna damuwa akan yawan fararen hular da ke garin ganin yadda faɗan yake wakana to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madugun 'yan adawa kasar venezuela wanda amurka ke dauka a matsayin shugaban rikon kwarya juan guaido ya yi kira ga 'yan kasar venezuela da su fito kan titina yau litinin domin zanga-zanga ta zo daidai da lokacin dawowarsa daga ziyarar kasashen latin amurka jiya alhadi ne guaido ya bar garin salinas na kasar ecuador akan wani jirgin kasar bayan da ya gana da shugaban kasar lenin moreno an dai fitar da tsarin tafiyarsa ne ga jama'a amma mai magana da yawunsa ya ce guaido zai koma Caracas a kan lokaci domin wani biki da za a fara a yau Litinin. dai ya ce yana tsammanin za a kama shi bayan dawowarsa. Mai bayo shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton ya faɗi a yau litinin cewa kowace irin barazana ga lafiyar wado yayin dawowarsa. Amurka da sauran ƙasashen duniya za su mayar da martani mai ƙarfin gaske. daga ƙarshe shugaban sashen kuɗi na babban kamfanin china huawei ya shigar da ƙara wato ƙaran gwamnatin ƙasar kanar da hukumar da ke kula da iyakokinta da kuma hukumar 'yan sandan ƙasar kan keta haƙƙin bil'adama ƙaran da aka shigar na cewa an tsare meng wazo ya ga shugaban kamfanin wawe na tsawon sa'o'i ana mata tambayoyi kafin a shaida mata cewar an kama ta ne kuma tana damar tuntuɓar lauyanta kafin ta amsa kowace irin tambaya an dai kama meng ne bayan da amurka ta bukata yayin da take canza jirgi a birnin vancouver a watan Disamba. Amurka na neman ta ne kan laifukan da ke da nasaba da takunkumin da Amurka ta kakaba wa kasar Iran. Labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tuba 'ya'yan jam'iyyar pdp a tsakiyar filato sun kalubalanci sakamakon zaben 'yan majalisar tarayya wanda aka yi a wurin biyu bayan wasu magudi da babban jami'i na hukumar inec a wurin ya ce an tafka ga dai zai da babaji da karin bayani a cikin wannan rahoton 'Ya'yan jam'iyyar PDP a mazaɓar tsakiyar filato sun yi kira hukumar zaɓe da ta soke zaɓen 'yan majalisun tarayya da aka gudanar a yankin, kamar yadda jami'i mai tattara kuri'u a yankin ya gabatar. A wata takarda da ke da sanya hannun mai tattara kuri'u a shiyar tsakiyar Plato Farfesa Joseph Mangut dauke da hatimin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ya bayyana cewa yayin da yake tattara kuri'u shi da sauran masu ruwa da tsaki sun lura da wasu matsaloli a rumfunan zaɓe guda tara a ƙaramar hukumar Kanam. Kan haka suka yanke shawarar cewa ba a kammala zaɓe a shiyar ba. To sai dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Plateau ta shigar da zaben shiyar a rahotonta inda ta ayyana jam'iyyar APC ta lashe zaben sanata da ɗan majalisar tarayya a shiyar. Kan haka ne 'ya'yan jam'iyyar PDP a shiyar suka ce a sanin su ba warware matsalolin da aka gano a mazaɓu tara na ƙaramar hukumar Kanam ɗin ba, don haka suke ta ba ba kan sakamakon zaɓen. Shugaban jam'iyyar PDP shiyar tsakiyar Plato Benedict Shingulu ya ce sun kira manema labarai ne don su bayyana wa duniya abin da ya faru. An yi zaɓe a ƙananan hukumomi guda biyar a Central Zone. lami lafiya sai aka zo karban sakamakon muka samu tangarda a karamar hukumar kanan yawancin results da ana zuwa da shi agents samu sun nuna kuka don su mana waya ana harassing dinsu an zo an samu mutilated results shi returning officer ya rubuta cewa bai yarda da zaben ba it's inconclusive honorable david faradan wanda ya tsaya a matsayin sanata a shiyar plateau ta tsakiya karkashin jam'iyyar pdp ya ce sun lura hukumar zaɓe bata bi abin da doka ta ayyana ba. Inda da sun sai akan gaskiya ne a duba ward guda tara din nan ba yi zabe daidai ba a sauke su kamar yadda aka yi na wasu. Idan an sauke su an bayi lissafi aka ce to PDP ta samu kaza kanan APC ta samu kaza kanan za mu sani a je a kuma a duba resource daga kowane unit da kawo shi ma timoti golu wanda ya tsaya a matsayin dan majalisar wakilai ya ce suna buƙatar a soke zaben ne a sake yin sa cikin duka unit na kanam zan ce 90 a bisan dari ba a yi zabe da wannan abun ba an je an zo na ana rubutu ne kawai da sauransu mun ce a kawo kadri da a zo a duba sun ce a'a to ya zuwa yanzu dai an riga an ayyana cewa jami'ar apc ita ta ci a kanan a matsayin kujeran ah, ba a riga ba wanda ya faɗa mana wannan abu ga takarda na nuna muku anan wannan shirmen masu faɗa ne ba wanda ya faɗa yanzu wani mataki za ku yanzu matakin da muke faɗa shine INEC ta je yanzu ta ci koke-koke nan gaba daya. Muna so ma a kashe zaben ne gaba daya. A bangare guda kuwa sakataren hukumar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya ce zaɓe ya gaji koke-koke. Komai daɗin zaɓe, komai rashin daɗin zaɓen wanda ya rasa kukansa kenan an yi magudi. Zaɓe an yi shi an gama lafiya an samu kuma wanda ya ce zaɓe wanda Allah ya bawa nasara. Hakuri za su yi kawai su jira zuwa wani lokaci in kuma ba za su haƙura ba ai ga hanyar kotu nan sai su je kotu su kai ƙara. Duk ƙoƙarin da na yi don samun hukumar zaɓe a jihar Plateau ta ci tura. A halin da ake ciki dai hukumar zaben za ta gudanar da zaben sanata a shiyar kudancin Plateau da na ɗan majalisar wakilai a shiyar Jassa Arewa da Basa a ɓangaren Plateau ta Arewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Adala a gaida Zainab Babaji. hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar nijar suna shirin fara wani aikin ba da maganin rigakafin cutar sankarau a gobe idan allah ya kai mu talata a wani mataki na dakile barazanar da cutar ke yi wa kananan yara kamar yadda rahotanni ke faɗi suleiman mana barba na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton yara sama da miliyan shida 'yan kasa da shekaru bakwai da haihuwa ne ake sa ran yi wa allurar rigakafi a yayin wannan kamfe ta tsawon kwanaki bakwai da za a gudanar a ilahirin jihohin ƙasar nijar da nufin dakile barazanar kwayar wannan cuta a wannan lokaci na shigar yanayin zafi. Dr. Rabi Sule ita ce shugabar ma'aikatar shaushawa ta ƙasa wato PEV. Shi kwayar sankarau iri-iri ne wanda ya na shi ne wannan wanda muka ciwo kan shi muke rigakafi a bisa kan shi shine ake ce ma menengo A. Tsakanin 2011 har zuwa yanzu akwai yaran da aka aihuwa da basu samu ba. su ne yanzu muka ce za mu ma wannan kamfani eh, ta tara trafaj wanda su ma a daidaita su saboda a cike gebe su samu su ne yara masu shekara ɗaya a yanzu zuwa shekara bakwai su ne miliyon shida da dubu saba'in da biyu da ɗari takwas su ne za mu ma shaushawa a yanzu. Cutar sankarau wacce ake jerawa a sahun cututtukan da ke yi wa masu karar kwana kwab ɗaya kan bar wasu yaran da tawaya iri-iri sauraka na tuntubi shugaban wata asibitin haihuwa dr muhammad sani muhammad don jin alamomin wannan cuta alamu na fari kamar ita cuta ce ke fara da zuwa guda wanda da turanci ake ce ma debi brutal don wannan shine za ka ga mutum ya fara zama guda kan shi na ciwo ciwon kai mai tsanani da masassara bayan shi za ka ga kamar in babban mutum ne Eh, wuya ya kage ba iya juyawa ba iya muhimman da wuyan shi in yaro dan karami ne dan kasa shekara biyu ba iya rike wuyan shi wuyan yana faduwa bayan wannan mutum zai rika tashin zuciya kamar yana so ya amai ko amaiwa amai ma amai yawanci amai yana tare da cikin alamomi na wannan cuta kamar buzo shi ne yake yi amma mahimmancin wannan kamfe ta gobe talata biyar ga watan maris ya sa hukumomin kiwon lafiya kiran jama'a akan bukatar ta da haɗin kai don ceto rayuwar yara daga illolin cutar sankarau. dukkan nishar inda yaro yake mai shekara ɗaya zuwa bakwai muna kiran uwayensu muna kiran wanda suke rike da su muna kiran al'umma baki ɗaya su tare su kama mana don saboda mu ida cin kan wannan cuta a kai yaran na a musu shaushawa duka kyauta ne ake yi kenan baka biyan ko dala za a bi gida gida ko ko a za su je asibiti ne wannan ba ta bin gida gida ba ce amma duk inda adda gidan likita za a yi samu masu yin shaushawa kuma a cikin kamar unguwa za a samu wuri da da za a keɓe wanda muke ce ma les équipes avancées. Rahotannin ƙarshen makon jiya daga yankin Zandar sun ce an samu bular kwayar cutar sankarau a wasu ƙauyukan gundumar murya har ma ta fara kisa a cewar likitoci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa. sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin to ba a gaida a gaida Suleiman Muni Barma da wannan rahoto da aiko mana. Har yau dai a jamhuriyar Nijar babbar kotun da magaram ta fara zaman shari'a da ta saba yi a duk shekara domin rage cunkoso da ake samu a gidajen yarin yankin. Shari'a ta wannan shekara dai za ta fi mai da hankali ne akan yi wa mata fyaɗe. ga rahoton da mu tamar abari ta aiko mana daga damagaram kimanin manyan laifuka hamsin ne zaman kotun za ta duba in shi salisu shaibu gatan shari'a na babbar kotu ta nan da magaran wannan shari'a ta bana kamar inda na faɗa muku dose wajen hamsin kuma dose hamsin wannan afar hamsin ta shahi mutane wanda ake zargi da manya-manyan lehina su wajen guda 87 ne cikinsu ko wanda suka yi kishin kai da gangam su kashe mutum shi ne muke cewa martir akwai wa'ansu kuma kisan ma kan ayi shi he da aka zo suka ɗauki wa'ansu matakai suka laɓe ko kuma suka tsaya suka yi tunani suka tsara abin ya za a yi sai wannan kisa shi ne muke cewa asasina akwai kuma wa'ansu cikinsu guda shidda manya-manyan barayi ne wa'ansu kuma cikinsu akwai wadda wata mace ta sawa mijinta kishirar lalle cikin abinci da ya zo ya ga eh, miyar ta sake yanayi saboda haka ya tsantsamta ya ci zo ki ta kiya shine ake cewa wannan amfazinuma ko da yake bai ci ba amma kamar ya ce babban abin da ya fi daukan hankalin shari'ar a wannan karo shine lamarin yawaitar fyaɗe zancen shaɗin nan shine ma ya ce mini tuwa kwarya tunda a shekaru biyu ba da suka huce a samu ka hiba guda bakwai zuwa biyar wannan gama kuma wannan kwata-kwata an yi an samu wannan ka ishirin ganin irin cunkoson da ake fama da shi a gidan kaso shari'ar za ta ɗauki tsawon wata guda wannan mutane da zamuwa shari'a cikin eh, wata guda tunda mun saba a zo a yi sati biyu a yi sati uku a watsi to wannan jama'a ta yi yawa a gidan kaso shine muka ce gwanda a zo a yi zama guda gatan shari'ar ya koka da wani kalubale da kotu ke cin karo da shi na yadda ake shari'a musamman ma a karkara cikin wannan kakin hallo 27 dakin nan takwas yara ne wanda suke da ƙasa da shekara goma sha uku mu wannan wanda muka sani ne ma akwai wanda sarakunan gargajiya can ƙauyukan nan gashi an yi amma ba a so abin ya je bariki he a nema a gyaggyara a wannan tara a yi abin da shi kenan aka shi an ba doki matakai ba an koti ta tsaya ta ce za ta yi wani jin tausayi wani abin da kin to kalkuce abin da zai kare kullum gaba zai to saboda haka ne kullum nake cewa an kama irin wannan mutane kin an musu hukunci mai tsanani saboda gobe ka su kara a karshe salisu shaibu ya yi kira ga magabata da su tabbatar an hukunta dukkan mai laifi yadda ya dace tamar abari muryar amurka daga da a jamhuriyar nijar madalla a gaida tamar a bari. Waɗannan shirye-shiryen da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe goma ne da minti kusan goma sha tara na safe a nan Washington ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za ku ji wata tattaunawa ta musamman da muka yi da kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, Alhaji Ja'far Sani. inda ya muna ƙarin bayani da matakan da suke ɗauka wajen ganin an inganta ilimi a jihar ta Kaduna. Tun bayan sallamar malamai da gwamnatin jihar ta yi, wanda ta yi ittifaƙin cewar ba su da nagarta ta koyarwa a matakin firamare har zuwa sakandare. Kwamishinan ilimi Alhaji Jafar Sani ya yi bayanai kamar haka. Dubu ashirin da biyu su ne aka sallame su ma'aikatan waɗanda suka faɗi wannan jarabawan da muka yi zuwa ƙarshen shekara da ta gabata a Allah cikin ikonsa mun ɗauki makufansu wato dubu ashirin da su waɗannan malamai da muka ɗauka kusan kashi saba'in da uku cikin ɗari masu digiri ne da kuma babban digiri wato kaga maimakon waɗanda suke da nce wanda suke an same su ba su iya cin jarabawa ba to wannan ɗaukan sababi da aka yi sai ƙara ba mu daman samun ɗaukan manyan malamai domin koyarwa a makarantu. alhamdulahi da aka dawo zangon karatu yanzu haka duka waɗannan sababbin malamai ɗin mun aika su makarantu daban-daban a cikin jihar kaduna abin da muke so shine ya zama na cewa garuruwa da suke cikin karkara sosai waɗanda yake iyaye ba su da daman ko ba su da sukun samun makarantu kamar yadda 'yan uwansu nan suke samu a birane ingantattu to za su samu malamai nagartattu suna koyar da yaransu a cikin makarantar gwamnati shi abin da muka yi wanda yake ya bambanta da da shine kafin ma mu ɗauki waɗannan malaman sai da muka yi kuwa a gidajen rediyo da kuma muka sa a jaridu cewa muna neman malamai masu ƙwarewa kaza kaza kaza muka zaina dukkan abubuwan da aka sa wato da suka aiko takardunsu na sha'awar yin aiki sai muka kira su jarabawa suka zauna aka yi jarabawa aka tantance sannan kuma aka zo aka ƙara gayyatansu domin a gana da su ɗaya bayan ɗaya to wannan ganawa da aka yi da su ya ba da daman ƙara tace ingancin malaman ka zo gaba da gaba da malami ka tambaye shi dabarunsa da yake da shi da kuma waɗansu tambayoyi da za ka yi mishi akan yadda yake zai iya wannan koyarwan kamar yadda muke neman ayi yi to an samu wannan kuma duk inda muka dan sami korafi cewa kamar a su waɗannan jami'ai da muka tura sun dan sa sun dan sa san zuciya a ciki ko wani abu haka an je an bincika an tarar da wannan korafi a korafi ne kawai na mai neman aiki a wanda yake kuma ba za ka rasa dan adam don haka ba to a bangaren da muka gama da matakin farko na primary school sai muka koma manyan makarantu namu na secondary school a muna da 545 a cikin jihar kaduna junior da senior secondary school kenan banda daukan aiki da aka yi a 2016 na 1760 da wani abu a malamai wanda suke su kawai wannan bangaren kimiyya ne ba a ƙara ɗaukan wasu ma'aikata ba tun daga lokacin to kuma a wannan 2016 ma ba an ɗauki malaman ma da muke nema ne ba an dai kawai ɗan ɗibi dai abin da a kasafin kuɗi a lokacin ya ba da damar a yi to sai zamana ɓangaren ilimi ɓangare ne babba sai ka ga yau saboda yadda ma'aikatan suke lura da shi suke kallon shi a kan cewa wani aiki da ake yi kafin wani aiki ya zo kusan kowane sati za ka dinga ganin malamai sukan ɗan rubuto takarda na barin aiki don ƙashin kansu a waɗansu kuma ritaya ne take talar da su ya Allah sun zuba 35 ko 60 a haihuwa 35 na aiki ko kuma wani gyara da aka yi na kwaskwalima da gwamnatin jihar kaduna ta yi na sabunta ayyukan gwamnati inda aka ce duk wani wanda yake da shekara biyu ta rage mushi ya ritaya to kawai ya tafi a lokacin nan to a bangaren ilimi mun samu malamai da yawa wanda wannan abu ya shafe su to da muka zo muka zauna sai muka ga muna da darussa da yawa waɗanda yake ah, ba adama cikakkun malamai a ah, wani za ka ga malami guda ɗaya yana ɗaukan ɗalibai ɗari shida da wani abu to kaga idan ana son ya zama ya yi aiki kamar yadda ya kamata dole a rage mishi wannan nauyi waɗansu darussan ma ba su da malin a wani wuri karɓa karɓa ake idan malamin da yake wannan makaranta ya yi sai kuma ya je ma na kusa da shi haka da sauran to muka samu alƙalma sai muka ga cewa muna buƙatan malamai a fannoni daban-daban wurin dubu bakwai da ɗari shida a muka zo muka ɗauki kada muka rubuta mai girma gwamna nan take koyi ba mu daman mu ɗauki wannan dubu bakwai da ɗari shida malamai. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baƙon namu, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, Alhaji Jafaru Sani, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bisalam a maza da mata don mozambique to madalla a gaida yusuf aliyu harande da wannan shiri da ya gabata mana yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko wani ta email wasiƙa mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin kaka alhaji bukar Gurisma Damsak ya ce fatan alheri zuwa ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Zan yi amfani da wannan dama na taya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari murnar lashe zaben shugaban ƙasar karo na biyu. Da fatar shugaba Muhammadu Buhari zai shugabanci al'ummar Najeriya cikin gaskiya da adalci ba tare da ya nuna bambancin jam'iyya ko ƙabila ba. Sai wasiƙa ta gaba ta ce, Salam VOA Hausa muna jajanta wa al'ummar ƙasar Kenya sakamakon hatsarin jirgin sama mai saukar angulu wanda ya ritsa da direban jirgin da mataimakin shugaban ƙasar William Ruto da kuma Amurkawa hudu a wani tsibiri da ke arewa maso yammacin ƙasar. Muna fatar Allah ya kiyaye afkuwa hakan a nan gaba. Saƙo daga Usaina Umar Forever da Ummi Garba na ƙwallo a Jaura. sai wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Rilwani Sa'idu Jibji Gairi da Sani Mai Lange-Lange ya wuri da Malam Angu Malamin makaranta ya wuri suka ce Salam VOA Hausa hakika raba abinci ga marayu da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi ta hannun hukumar kwastam abin farin ciki ne matuƙa ganin yadda abin ya faranta wa waɗanda abin ya shafa rai da fatar Allah ya sa wannan abin zai ɗore tare da shiga lungu da saƙo don ci gaba da taimakawa marayu a duk inda suke a faɗin Najeriya. Wasiƙa mata ƙarshe a yau ita ma ta haɗin gwiwa ne daga Gali Siraja Faki da Musbahu Mansur Faki tare da Isuhu Dila Faki duk a jihar Kaduna suka ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna jajanta wa al'ummar ƙaramar hukumar Anka da ke jihar zamfara bisa harin da wasu 'yan bindiga suka kai musu Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu su kuma waɗanda suka jikkata Allah Ubangiji ya ba su lafiya. A ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a jihar Zamfara da Kaduna da ma sauran sassan Najeriya baki ɗaya. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice wasu Amurka hudu tare da wani matukin jirgi dan kasar Kenya sun mutu a wani hadarin jirgi mai saukar ungula a arewa maso yammacin Kenya. Jirgin da ya hatsarin ne jim kaɗan bayan da ya tashi jiya Lahadi haka kuma ya faru ne a wani tsibiri da ke tafkin Turkana. sama da bakin haure ɗari ne suka kutsa kai wajen da jiragen ruwa ke lori a tashar jiragen ruwa ta kale da ke faransa da yammacin rana asabar kuma akalla mutane hamsin sun yi yunkurin shiga cikin wani jirgi da ya isa wajen daga garin doba na ingila a cewar wata majiya ta jami'ai akalla bakin haure 48 ne aka kama wanda hakan ke nufin kawo ƙarshen fatan su na zuwa ingila ta hanyar amfani da jirgin lokacin da yake komawa sai dai kamfanin dillancin labaran faransa ya ce yawan mutanen da aka kama sun kai 60 uku an saurara wato an saurara yawan hare-haren da ake kai kaiwa tunga ta ƙarshe da mayakan ƙungiyar isis ke rike da ita a yayin da ake shiga ranar ta uku inda dakarun amurka ke mara baya ke sanar da jinkirtawa kasancewar akwai ƙarin wasu fararen hula waɗanda yawancinsu ake amfani da su a matsayin kariya. to duka duka kuma da wannan da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da yamma za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin shi sarfi rashin gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wacce ta shirya ta bada umarni julie gresham da injiniyan mu na wannan la'asariya mr bill baba ya makiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku amma sai a dakaci shirin yau da gobe salamu alaikum